إنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين نعم Allah jalla wa ala yake fastafihim ka tambaye su wato wannan umar wannan fitabi ne ga manzon Allah sai Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kamar yadda ya bude surar da cewa fastafihim ahum ashaddu khalqa nan kuma karshen masba'in suran kenan yace fastafihim ka tambaye su ali rabbikal banatu wa lahumul banun shin ubangijinka yana da ƴaƴa mata su kuma suna da ƴaƴa maza to wannan bayan isoshin annabawa da bayanin yadda suka yi kira zuwa ga kaɗe ta Allah jalla wa'ala da kuma irin kirarin ban girma da Allah maɗaukacin sarki ya yi musu da tsarkake su da Allah ya yi da yi musu gaisuwar aminci wadda take wanzazza a cikin mutanen ƙarshe da kuma bayanin cewar suna daga cikin masu ihsani domin sun kasance masu imani da Allah masu kaɗe tashi da bauta masu tsayuwa akan ɗa'arsa to sai Allah madaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambayi waɗannan kafiran shin ubangijinka yana da ƴaƴa mata ne su ka suna da ƴaƴa maza to wannan farkon daban waɗanda suke na ruguza tauhidi da rashin ganin girman Allah da irin mazhabobin mushrikai suna da mazhabobi daban-daban daga ciki shine danganta ma Allah ƴaƴa mata cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ‘ya'ya mata, to shi ne Allah yake ka tambaye su Ubangijinka yana da ‘ya'ya mata sun san shin Ubangijinka ‘ya'ya mata gare shi su kuma suna da ‘ya'ya maza wato kun keɓance shi da abin da ku a wajenku ba kwa wato kuna ƙinsa wa idza bushira a bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kawai. idan aka yi ma su bishara da da mace sai ka ga fuskarsa ta yi ne a cikin ta yi baƙi kirin yana baƙin ciki to abinda kuke abinda ba kwa so a danganta gare ku kuma kuke danganta shi ga Allah suke suke kuke danganta shi ga ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to amma ya yahkumun sannan Allah yake am khalaqnal mala'ikata inasa ko kuma mun halicci mala'iku wato ‘ya'ya mata mun halice su mun mayar da su mata mun halice su a matsayin mata wahun shahidun alhali suna shaida suna gani lokacin da Allah ya halice su daga tabbas ba su ga lokacin da Allah ya halice mala'iku ba ala sannan Allah ya ce kuma ku faɗaka ku ji innahum min iskihim la yaquluna waladallah su fa saboda kirar su ga Allah lallai suna cewa Allah ya haifi ‘ya'ya wa innahum lakazibun kuma su lalle haƙiƙa maƙaryata ne asfafal banati ala albanin shin Allah ya fifita mata ne akan maza ya fifita ƴaƴa mata ne akan maza da har wato kuka danganta ƴaƴa mata a zuwa gare shi malakum kaifa tahkumun ke ke gare ku ta yaya kuke irin wannan hukunci wato ku danganta ma abin da yake shine koma baya a wajen ku ku danganta shi ga Allah bayan Allah da yake shine mafi shi ne mafi ɗaukaka a cikin mafi mai ɗaukaka babu wanda ya kai Allah bayan Allah ya santu da ɗaukaka, ta yaya za ku danganta abin da kuke gani koma baya ne da zuwa gare shi ko kuma ku danganta ma kanku abin da yake shine fifitacce malakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun don ne ba za ku wa'asu ba an lakum sultanun mudin ko kuna da hujja bayyananna a kan wannan ba fatu bi kitabikum in kuntum sadiqin to ku zo da littafin ku in ku masu gaskiya ne wato daga cikin jinsin mazhabobin mushrikai shine suka ce Allah yana da 'ya'ya mata kuma mala'iku su ne ƴaƴan Allah mata suka danganta mala'iku ya zuwa ga cewa 'ya'yan Allah ne to danganta wannan dukkan wani abu da zaka zo da shi dalilinsa imma alhis abinda ake gani wa imma alkhabaru sadiq labari na gaskiya wa imma annabar ko kuma tunani lafiyayye da kwakwalwa lafiyayya su ne ɗayan abin da yake tabbatar da abu babu na ukun shi mushahada ka gani ko kuma labari aka zo aka baka daga wanda yake tana yanke kan cewa ba ƙarya zai maka ba ka yarda ko kuma tunani ingantacce wato al'aqlu hankali wanda yake bayyatacce to su ne waɗannan guda uku duk Allah ya kore su gare su na farko ba su ga halittar mala'iku ba saboda babu dalalatul his am khalaqna mala'ika ta inatan wa shahidun ko ko mun halicci mala'iku mata alhali suna gani ai ba su ga lokacin da Allah ya halitta ba na su danganta halittar mala'iku ballantana su ce yayin da Allah ya halicci mala'iku ya halicce su mata babu kuma wani labari na gaskiya da suke faɗa balƙarya ne inda Allah ta'ala ya ce ala innahum min iskihim la yaquluna waladallah wa innahum lakazibun suna cewa saboda ƙiran ƙarya saboda haka kaga ƙirƙira suka yi ba labari ne na gaskiya ya zo musu ba saboda haka ba su da dalili dalilu sam'i dalilu sam'i wato dalilu khabar sadiq labari wanda yake na gaskiya inda Allah madaukakin sarki ya ce daga cikin kirkariyar su suna cewa Allah yana da da kuma haƙi lalle haƙiƙa su makaryata ne mu ce kuma dalilin hankali asfal banati ala albani yanzu Allah ya fifita mata ne akan maza da har za ku danganta mata ya zuwa gare shi saboda haka wannan Allah ya yi su ta hanyar annaba cewa idan kun danganta ma kanku abinda da yake koma baya abin da yake mafifici ta yaya ba ku danganta shi zuwa ga Allah ba ku kaga Allah shi ya fi cancanta ku masa qiyasu shaba kamar yadda kuka danganta ma kanku fifiko ku kamata ya ku danganta ma Allah ma fifiko sannan kuma shi a kasancewar mala'iku maza ne ko mata ne ta fuskar hankali wannan abu ne wanda yake mumkin hankali ba zai kore hankali ba zai tabbatar da ɗayan abubuwan ba saboda haka kawo dalilin hankali a wannan babin idai ta fuskar wannan qiyasu qiyasu shaba domin zai iya yiwa mala'iku su zamanto mata zai iya zamanto su zamanto maza domin hankali zai iya zai iya suranta kowane ɗaya daga cikin wannan abinda zai tabbatar da wannan samuwarsa samuwarsa kuwa shine da labari wanda yake ingantacce ko kuma hujja wadda take ingantacca to hujjar ita ce babu sai Allah ta'ala yake amlakum sultanun mubin kuna da hujja wadda take bayyananna akan cewar wato Allah ya halicci mala'iku mata mece ce hujjar shine kun ya zamanto wato kuna da littafi wanda yake zai kawo muku labarin ingantacce sai Allah ya ce musu bikin bi kitabikum ku zo da littafin da aka aiko zuwa gare ku in kuntum sadiqin kun kasance masu gaskiya babu ɗaya daga cikin wannan wannan yayi ibtalin wato wannan mazhaba ta kafirai da suke sanya mala'iku da wani jinsi na mushrikai da suke sanya mala'iku a matsayin wato mata kuma ƴaƴan Allah suke ba su uluhiyya kuma tare da wannan Allah ta'ala ya ce wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ويوم يحشرهم وما يعبد كسورة سبع ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون yayin da Allah a ran da Allah zai tara su tare da waɗanda suke bauta man ba Allah ba sai ya ce ma mala'iku waɗannan su suka kasance ku waɗannan suka kasance ku suke bauta ma قالوا سبحانك ما قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن ولوكتن إذا daga gare su. sai a'a ya Allah sarki ya tabbata a gare ka bari su dai sun kasance suna bauta ma aljanu ne to daga cikin a wannan ɗaya daga cikin matabodin kenan Allah ya yi itsalinta da dalalatul his da kuma dalalatul kadhib wato dalalatul khabar sadiq da kuma dalalatul aql sarih sannan Allah ta'ala yake وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون نعم Allah ta'ala ya ce wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba kuma sun sanya nasaba dangantaka tsakaninsa da aljanu aljinna anan malamai sun yi sabani malaman tafsiri sa da kauli uku akai sun ce suka ce aljinna mala'iku ne wato sun sanya dangantaka tsakanin Allah da mala'iku suka ce mala'iku 'ya'yan Allah ne kauli na biyu kuma suka ce wato a mala'iku dangantakar Allah da wato sun sanya dangantaka tsakanin Allah da aljanu aljanu waɗanda suke ba shaiɗanu ba suka ce su kuma yi surukan Allah ne wato su ne suka haifi Shi ne aka ruwaito na Abubakar ya yi munakasa da wanda daga cikin irin waɗannan mushrikai da suke cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne mata sai ce to wace ce uwar da suka ce sarawatul jin wato a manya-manyan aljanu waɗanda suke ba shekanu ba wannan shine Allah matsaukakin sarki da ambata daga cikin irin abin da suke faɗa na mummunan mazhabarsu wato sun sanya nasaba wato alaƙar alaƙa ta nasaba tsakanin Allah da kuma aljanu Allah ta'ala ya ce wala qad alimatul jinna kuma haƙiƙa lallai aljanu suna sani innahum la su waɗanda za a halarto ne zuwa ga azabar Allah za a halarto da su ga baki ɗayansu a ranar alkiyama a cikin azabar wuta saboda haka yaya za a yi su zamanto suna da dangantaka ga Allah ga shi kuma za a halarto da su zuwa ga azaba wanda yake da dangantaka da Allah ai Allah ba zai azabtar da shi ba Allah sun kasance suna da nasaba tsakaninsu da Allah to amma Allah ta'ala ya ce walaƙad alimatin jinna hakika aljanu lallai suna sani a na suke cewa su za a halarto da su zuwa ga azaba Yasa kun ga waɗanda aka ce suke yin sihiri suke cewa dukkan mai sihiri sai ya yarda cewa azabar Allah gaskiya ce kuma shi wuta zai shiga cikin wannan azabar zai shiga saboda sai aljanu sun gaya masa cewa sihirin ba zai aiki ba sai ya yarda kan cewar wato akwai azab akwai Allah kuma akwai azabar Allah kuma shi wuta zai wannan azabar ita zai shiga kaga Allah ya yake faɗa a nan cewa aljanu suna sane wannan faɗin shine abin da Allah ta'ala ya ce walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kuma duk wanda ya sayi sihiri ba shi da rabo ranar lahira ma'ana ya san cewa wuta zai shiga Allah ya tabbatar da wannan da wato tukidi da kuma lam wadda take shimfiɗa akan rantsuwa wala ƙad alimatil jinna hakika aljanu suna sani a innahum la muhbarun cewa su haƙiƙa, ta tabbas su waɗanda za a halarto ne zuwa ga azabar Allah yayin da suka zama suna da wannan sanin ta yaya za a yi su danganta kansu zuwa ga Allah kuma yanda mushrikai suke faɗa yake Allah ya tsarkake kansa da kansa yake subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma ya sifun ga abin da suke sifantawa da shi na da kuma danganta nasaba a gare shi shine kamar yadda Allah ta'ala yake wa ja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun badi'u samawati wal ard anna yakulu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim sun sanya wato sun sanya ma Allah ababan tarayya kinnai ababan tarayya sune aljanu wa khalaqahum bayan kuma Allah shi ya halicce shi wa kharaqu lahu banina wa banatin suka kirkiri ƴaƴa maza da ƴaƴa mata ga Allah to Allah ya tsarkake kansa yace subhanahu subhanallahi subhanahu wa ta'ala amma yasifun nan kuma Allah yace subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah da abinda suke aikatawa illa da abinda suke sifanta Allah da shi Allah yace illa ibadallahi almukhlasin sai dai bayan Allah masu islasi su kan bayan Allah masu islasi wato ba su sifanta Allah da abin da bai cancance shi ba wannan wato abin da ake ce ma a larabci istitna al-munqati tunda ba a su ba sa cikin waɗanda bayan Allah zaɓaɓɓu su ba sa cikin waɗanda suka sifanta Allah da abin da bai cancance shi ba da abin da Allah ya ɗauke kansa gabarinsa to sai Allah amma da Allah yake illa ibadallahi al-mukhlasin wato amma bayin Allah ai lakin na ibadallahi almukhlasin sai dai su bayin Allah almukhlasin tsarkakakku wanda Allah ya tsarkake su ne mala'ikun Allah da kuma bayin Allah muminai su kan wato su ba sa a cikin waɗanda suke sukanta Allah da abin da bai cancance shi ba ko kuma a bisa qira'an nafi illa ibadallahi almukhlasin sai bayan Allah waɗanda suke masu tsarkake Allah da bauta su kam suna tsarkake Allah ga barin da waɗannan mushrikai suke sifanta shi da shi sannan Allah ta'ala ya ce fa innakum wa ma abudu to ku mushrikai da ku da abubuwan da kuke bauta ma ma tum alaihi ne ku ba masu mutar da wani bane ga Allah ta bar Allah wannan tahqir ne wulaƙanta su ne da cewar da su da gumakan nasu ba masu wato fitinar da wani bane su kawar da shi hanya su tabar da shi akan wato zamanto sun cutar da shi sun raba shi da Allah yi masa abin da Allah maɗaukacin sarki bai kaddara masa ba shine annabi Allah ya mana hikayar annabawan Allah kamar yadda annabi Nuhu ya yace fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qudu ilayya wa la tunzirun ku haɗa al'amarinku da abokan tarayyar naku sannan kada al'amarin naku ya ba ku wani baƙin ciki da damuwa sannan ku yi hukunci a kaina kada ku saurara mu haka annabi nuh ya gaya ma mutanensa tunan Allah ta'ala yake faɗa ma yake wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran mushrikai kan cewa da su da abin da suke bauta ma wato ba masu ikon batar da wani bane ga barin tafarkin Allah don ya yi ibalin camfinsu na kan cewa duk wanda ya zagi gumaka da wani abu mummuna zai same shi kamar yadda amir ibn tufail Addausi, yayin da ya musulunta ya zo ya gaya ma matarsa cewa ya musulunta sai ta ce masa kai fa taf'alu bisibiya min zi shara to yaya za ta yi da yara akan gunkin zu shara? gunkin zu shara suna cewar duk wanda wato ya zage shi ko ya masa tawaye ko ciwon kuturta ko ciwon baras ko makanta za ta same shi saboda haka har shi ne ba za ga suna sanya a waɗansu irin kambu ko waɗansu irin rataye-rataye da kan cewa shi wannan gunkin ba zai same su ba ganin ya musulunta kuma musulunci yana nuna kan cewa waɗannan gumaka ne ba sa amfanarwa ba sa cutarwa kuma suna ganin wannan nau'i ne na zagi da gunki sai matar take jin tsoro to ya zaka da 'yan ƙananan ƴaƴanmu da abin da zai iya samun su daga wannan gunki zu shara shine ne ya watsar da wannan magana taka ko musulunta kuma ba abin da ya same su to wannan ishara ne ga cewa da mushrikai da abin da suke bauta ma su ba masu fitinar wani bane ga barin Allah jalla wa'ala illa man huwa salil jahim sai dai wanda yake mai gonuwa mai shiga cikin wutar jahi ne kawai zai zamanto sun samu sultani a kansa saboda dama can ya riga ya taɓe ya riga ya bi hanyar 'yan wuta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce mashaiɗan Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min alqawin bayina baka da wani iko a kansu sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin fatattu waɗanda yake sun wato waɗanda suka bi shaiɗan, dama su fatattu ne to su ne wannan illa man huwa su jahim sai dai wanda yake mai konuwa a cikin wutar jahim wanda Allah madaukakin sarki ya halice shi domin su wato domin ya konu saboda haka ya zamanto shi mai bin shaiɗan ne halinsa irin na shaiɗanu, ya ga gaskiya ya take wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا إذا سن ga dukkan aya ba za su imani da ita ba in suka ga hanyar bata to sai su ta tafarki in suka ga hanyar shirya, ba ta bin ta tafarki saboda abin da ke cikin zuciyarsu na wato kullata sharri rashin alkhairi dan haka suka zamanto sukan kan mushrikai da gumakansu zasu su su su raba su da Allah sannan Allah ta'ala ya ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin wannan magana ce ta mala'iku Allah yake hikaya ba su ne daga cikin illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah masu ikhlasi tsarkakakku Allah yake fitka ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu face yana da matsayi nan ne babu wani daga cikin mu mala'iku in ji Allah yake suka yake faɗan abin da suka ce ce yana da matsayi sananne ba zai ƙetare shi ba wa inna la nahnu safun kuma mu mu ne masu yin sahu sahu wa inna la nahnu musabbihun kuma mu mu ne masu tsarkake Allah Allah ya ce faɗi wannan suna yaban kansu a kan me da me suke yaban kansu da bautar Allah da ganin girman Allah da tsarkace Allah su ne masu wato babu wanda daga cikin mutane da makami sananne ya zo a hadisin Abi Dhar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afati sama sama ta yi kugi wa huqqa laha an sa'ib ya cancanta til kugi ma biha ma biha miqdaru arba'a asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah aw qa'ima sannan ya karanta wannan ayar kuma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wato miqdarin wurin ɗan yaka guda hudu a sama a ce akwai mala'ika ya sanya goshinsa a ƙasa yana sujada ga Allah ko yana tsaye sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar kuma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu yana da maqami sananne muqatil a cikin tafsirinsa ya kawo kissa amma ban ga isnadinta ba a wadda take nuna take ba da labarin hadisa da ta faru a daren mi'raj cewa lokacin da mala'ika jibril suke mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya kai inda sidratul muntaha dan anan ne ya ga mala'ika jibril ganin sa na biyu a surarsa ta halitta sai mala'ika jibril ya kyale shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Jibril za ka kyale na a nan wajen ni ni kadai sai ce wa ma na illa lahu maqamun Ya ce ba wani daga cikin bakin da matsayi nan ne ba zai ƙetare nan wajen ba amma sallallahu alaihi wasallam ya ketare nan inda ya munajati da Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma na illa lahu maqamun ma'lum babu wanda daga cikin mu ake da matsayi sananne ya zo inda matsayinsa ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai munajati da Allah jalla wa to Allah ya yabe su da wannan kun ga wannan yana daga cikin wato tawali'u mutum ya san kanka, Allah ya nuna mana wannan cewa kowa ka san kanka yace babu wanda daga cikin mutane yana da matsayi sananne ka san matsayinka cewa kai bawa ne shi kuma shine ubangiji sanin ka kan cewa kai bawa ne shi ne zai baka wato yanci daga bautar wani wanda ba Allah ba ka san kan cewa ba ka da sani shi ne yake da sani sanin kan cewa ba ka da sani shi ne yake da sani Allah madaukakin sarki zai baka sani ka san cewa kai ba kowa ba ne shi ne mai iko shi ne mai girma sai Allah ya baka ɗaukaka mantawa ba kafa a hulwa. wanda ya kaskantar da kai dan Allah sai Allah ya ɗaukaka shi to babban sharrin ɗan adam shine yana sanya ma kansa abin da ba nasa ba yayin da yake sanya ma kansa suka irin ta Allah sai ya shiga cikin rigima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace al-kibriya ubida'i faman naza'ani fihi qasamtuhu shi jin girma da Allah yace na wani wanda duk yayi jayayya da ni akan wannan to sai na hal wato sai na wato sai na a halaka shi to wannan a cikin dukkan wani abu ka san matsayinka kuma ka yi itirafi da shi sai ka zauna lafiya da Allah sai Allah maɗaukacin sarki ya ba ka irin abin da yake ba mu cikakkun bayanka amma yayin da ka ce kai za ka ɗauki wani abu na sifar allanta ko kuma ka wuce matsayinka na kan cewa kai bawa ne to lokacin nan ka jawo makanka to sannan Allah ya ambaci sifa ta biyu ta wato kirari da mala'iku suka yi makansu wa inna la nahnu safun mu ne masu yin sahu sahu a cikin sallah kun san surar da wannan ta bude wasafati Allah ya rantse da masu yin sahu sahu masu jere wato masu jera kansu a sahu a cikin ibada a cikin bautar Allah shine muka ambaci hadisin Jabir ibn Samura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala tasukkuna kama tasukku almalaika ba kwa yi sahu ba kamar yadda mala'iku suke yin sahu yace kaifa ta wa kaifa tasukku almalaikatu ya rasulullah ya mala'iku suke yin sahu ya rasulullah yace yukimmuna as-sufuf almutaqaddima wa yukimmuna as-sufuf almutaqaddima wa yatarasuna fi saf suna cika sahu na gaba sannan su haɗe a cikin sahu su haɗe ba wannan yana nan ba wannan yana nan wannan yana nan a bar kafa inda shekaru za su shiga to mu ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu aka ba mu wannan falala domin kuma yadda ya zo a hadisin hudaifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wannan al'umma fubilna ala nasi bi salat an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku daga ciki ce waju ila sufufana wa ju'ilat sufufuna ka mala'ika an sanya sahun da muke yi kamar sahun mala'iku shine a farkon surar muke cewa yanzu da za ka duba ka ga yanda ka'aba ake nunowa lokacin musamman yanzu da ake sallar tarawih din ka ga sahunna kai kana ganin wannan ka ga jalala ka ga izza ka san cewa akwai sha'ani a nan wajen akwai ganin girman Allah akwai bautar Allah kuma za ka haɗa wannan da rangajin da yahudawa suke a wailing wall ko kuwa da zama abincina da nasara suke a wajen bautarsu babu wata al'umma da take da wannan ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to haka mala'iku suke kuma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daura da Ka'aba akwai baitul izza kuma ta farko yanda yake saiti a Ka'aba da zai fado kan Ka'aba zai fado kamar yadda mala'iku kamar yadda muke yin tsaho a cikin sallah ko muke tsawa su ma haka suke a sama a sama shi yasa wannan al'umma al'umma ce wadda take mai albarka al'umma ce wadda babu kamata sannan Allah ya ce wa inna la nahnu musabbihun kuma mu ne masu yin tasbihi mu ne masu tsarkake Allah babu al'umma da take tsarkake Allah irin al'ummar musulmi wajen kadaita Allah da tauhidi da nisanta shirka yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su kan nisanta shirka da ban girma ga Allah shi shi kadai ba tare da an nuna cewa wani yana da wani juzi'i na uluhiyya tare da shi ba ko da kuwa wato daga cikin annabawa ne ko daga mala'iku ko daga bayan Allah salihai duba kisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da taguwarsa da ana dawowa daga yakin Tabuk taguwarsa ba a ganta ba munafukai suka rinka yadawa suna cewa to kun ji wanda yake ce muku labari yana zuwa masa daga sama taguwarsa ta tsaka an neme ta an rasa shi ma bai san inda take ba labari ya kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku duba abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don ku san yadda wannan al'umma aka tsora ta akan tabarkin tsarkake Allah yace ni annabin Allah ne ba na sani daga ilimin gaibi sai abin da Allah ya sanar da ni kuma taguwar tana bayan bishiya a waje kaza ku je ku ɗauko yanzu mu da irin mu ne irin na wannan zamanin sai a ce mu za ku ce mu haka ku je da ta can a waje kaza lokaci lokacin nan mutum zai nuna kansa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake nuna mana sai ya nuna mana Allah don ya tsare mana tauhidi to kun ga wannan haka mala'iku suke a wani tafsirin an ce wannan maganar wato muminai ne amma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wanda daga cikin mufaci yana da matsayi wanda yake sananne ba zai ketare shi ba ta da'awar allanta ko a wato ya ketare matsayinsa wanda Allah madaukakin sarki ya bashi na bauta da kuma wa inna la nahnu safun mu ne masu yin sahu a bisa hadisin Jabir da kuma mu ne masu yin tasbihi sannan Allah ta'ala ya ce wa in kanu la yaqulun na'am wa in kanu an karanta a rama wa in kanu la yaqulun kuma hakika su kafirai lallai suna ta faɗi suna ta cewa domin shine ma'anar fi'lul mudari sun kasance suna ta cewa law anna indana dhikran min al-awwalin da a ce wato alqur'ani ya kasance a gare mu daga wato littafi ya kasance a gare mu min al daga wato manzannin farko waɗanda suka zo da littattafai da mu ma an ba mu littafi irin na daga wajensu wato mun zamanto mabiyansu la kunna ibadallahi al da mu ma mun zamanto bayan Allah tsarkaka ai wato da mu ma suna suna nuna cewar ai saboda rashin littafi ne ba su imani ba kuma littafin ba wai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba suna son a ce a littafi irin na waɗanda yake da gabata kamar a auta ƙululau an na unzila alainar kitabu la kunna ahada minhu an ta ƙulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim lagatilin aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhu wannan da'awa suke yi suna cewa ai jama'a biyu magabatan mu su aka ba su littafi su ne yahudu da nasara da mu ma an ba mu littafi da mun fi su shari'a to Allah yake faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma to a nan wajen sai Allah suka ce da an ba mu littafi da an sun kasance suna ta faɗa wato a kai a kai suke faɗa da mu ma an ba mu littafi daga manzannin farko da mun kasance daga cikin bayan Allah waɗanda suke wato masu islaki ko kuma bayan Allah waɗanda suke tsarkaka sai Allah ta'ala ce fa kafaru bihi to sun kafirta da littafin gashi littafin ya zo amma sun kafirce to sai Allah ce fa sawfa ya'lamu da sannu za su sani wannan irin wannan narko na Allah a koyi ne za su sani duk inda hankali za ka ɗauka ka ji wannan ya isa ya keta zuciyar da tsoratarwa to irin wannan haka alkur'ani yake shi yasa za ka ga yayin da suka ji wani lokaci za su rasa yadda za su kamar yadda rabi'a ibn amir ya zo da ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta farkon suratu fussilat ya sa hannunsa a bakinsa da ya ce fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud ya sa hannunsa a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam na haɗa ka da Allah da zumunci kai shiru na haɗa don gani yake yi a lokacin fa'iƙa ɗin ce za ta aradu ɗin ce za ta faɗo masa nan Allah ta'ala yayin wannan narko yace fa saufa ya'lamun da sannu za su sani ni za su sani Allah ya ɓoye wannan abu amma ka san cewa wani abu ne babba sannan Allah ta'ala yace wa laqad sabaqat kalimatuna ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun منصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنكر وتول عنهم حتى حين وعبسوا فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya ce wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin Haƙiƙa kalmar mu wato maganar mu inji Allah ta riga ta gabata ga bayinmu mu manzanni yace ce wannan maganar innahum lahumul mansurun su lalle haƙiƙa lana lahumul ghalibun kuma haƙiƙa rundunoninmu lallai su ne masu rinjaye fatawalla anhum hatta hi dan haka ka da kai ga su har sai wani lokaci wannan da ita ce Allah madaukakin sarki ya rufe wannan sura kamar bara'atul hatma ce abinda za a ce kusan kulakar abinda surar ta kunsa bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana manzannin nan guda shida sun zo a wannan sura wanda Allah ya bayyana yanda ya taimake su da yadda Allah ya tsirar da su da yadda Allah ya bar musu kyakkyawan ambato da gaisuwar aminci da sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sunnarsa tare da manzanninsa ya ce kalmarmu ta riga ta gabata ga bayanmu manzanni kalmar Allah ya ce inna ma amruhu idan da shay'an an ya yaqula lahu kun Abin da Allah ya faɗa wato ita ce kalmar Allah a taqwini a wadda da ita Allah yake halitta kuma da ita yake kaddara abu in Allah ya ce ma abu ka zamanto sai ya zamanto a inda Allah ya nufe shi a inda ya san shi kuma ya nufi shi ya tsara shi to Allah wannan kalma tasa ga bayinsa wato ya yi ta ne domin bayinsa manzanni wannan lam ɗin ayin domin su ya yi wannan magana cewar innahum lahumul mansurun lallai su wallahi su ne waɗanda yake za a taimaka ma Allah ya yi rantsuwa akan wannan ya riga ya faɗe ta saboda haka wannan bishara ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah zai taimake shi cewa shi shine wanda Allah zai taimake shi wa inna jundana kuma wannan bishara ce ga mu'minin rundunoninmu su ne wato rundunar Allah masu tsayawa wato akan al'amarin Allah da amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mu'minai lahumul ghalibun sune masu rinjaye ai sune masu rinjaye da hujja sune masu rinjaye a nan duniya da nasara sune masu rinjaye ranar lahira والذين اتقوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه زين للذين كفروا الحياه في الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه an kawata makafirai rayuwar duniya kuma suna yin ba'a suna ingili. ga muminai waɗanda ka suka ji tsoron Allah suna sama da su ranar alkiyama duk yana daga cikin galaba cewa ranar alkiyama rundunonin Allah su ne a sama kamar yanda Allah maɗaukacin sarki ya bamu labari a farkon kissa qala hal antum muttali'un fattala fara'ahu fi sawa'il jahim muminai za a ce musu ba za ku duba ba sai su duba su ga kafirai da suke musu izini suna cewa yanzu ku ne kuke imani cewa bayan mun zama to kasusuwa da turbaya za a dawo da mu a yi mana hisabi sai a ce to ku zo ga su can kuna ganin su kaga suna sama da su to sai Allah ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tawalla anhu ka kauda kai ga barin wato bayan ka isar saboda ilimin da Allah ya baka da yakinin da kake da shi cewa kai ne wanda Allah zai taimake ka kuma mabiyanka su ne masu rinjaye saboda za ka damu da abin da makiyanka suke suke fata an hu juya wato kau da kai gabarin su kyale su rabu da su attahi zuwa wani dan lokaci ne zuwa wani dan lokaci ne yasa duk mai haƙuri ya dogara ne da ilimi haƙuri sai da ilimi ake yi shi yasa Allah ta'ala ce wali rabbika fasbir saboda ubangijinka kai haƙuri wasbir wa ma sabruka illa billah da ilimi na sanin Allah ne kake haƙuri in ka kaga wannan abin da zai sanya ka ya rasulullah kai haƙuri shine abin da Allah ya gaya maka dinnan kalmar Allah da ta riga ta gabata wa absirhum kuma ka kalle su ka dube su wato ka ga abin da zai faru gare su yayin da azaba za ta sauka a kan su ka saufa yubsirun su ma da sannu za su gani za su ganta za su ga abin da Allah zai maka in ba Allah ba wai zai faɗi wannan yana da yana tabbatar da manzansa sallallahu alaihi wasallam akan abu kuma fa wannan ya a maka ne ake faɗa yanzu yakin badar ba abin da ya faru ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya akan su ya kira su ɗaya bayan ɗaya Ya ce kun samu abin da Allah ya muku alƙawari gaskiya ni na samu abin da Allah ya mana alƙawari gaskiya Allah yace wa yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa absirhum ka dube su ka kalle su su ma da sannu za su kalle ka su ga yadda Allah zai yi da kai kuma ya Allah ya yi da shi Allah ya tsora shi a kansu sannan Allah ya ce afa bi azabina yasta'jilu to kamar za a kaddara to an ce a kyale mu har zuwa wani lokaci to ta zo mana ai ba ta zo ba sai Allah ya ce to da azabar ta mu ne suke gaggawar ta zo azabar ta mu suke gaggawar ta zo dan rashin imani dan har ma fada suke yi ba haffa haffa suke yi اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم har faɗa suke a mana ruwan zuwa tsu daga sama ko kuma a zo mana da azaba mai raɗaɗi da suka faɗi da Allah da suka faɗi wannan sai Allah ya yi musu raddi yace fa idza nasala bi sahatihim idan azabar Allah ta sauka a farfajiyar gidajensu wato a filin gidajensu a inda suke fasa asbahul munzirin to wayewar garin waɗanda aka yi musu gargaɗi ta ɓaci wato wayewar garin waɗanda aka yi musu gargaɗi ta munana domin bisa al'ada waɗanda ake kawo musu hari da sassafa ake kawo musu hari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaima haibar hari da asusuba dan bayan an yi sallar asuba bai kai hari ba sai da yace a saurara a jiko za a ji kiran sallah da da ba a ji kiran sallah ba sai aka zaburar da mayaka aka dumfara cikin wato gidajen mutanen haibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar haribat haribat haibar inna idana idana salna bi sahati qaumi fa asbahu al munzari yace haibar ta rubuce haibar ta zo kasin ta zama kufai mu idan muka sauka a farfajiyar mutane to wayewar garin waɗannan waɗanda aka gargaɗe su samu nana to wannan wa'idi ne narko ne da ban tsoro sannan Allah ya sake cewa wata walla anhum hatta hi kuma dai su kau da kai gabarin su har zuwa wani lokaci wa absir ka duba fa sawfa yubsirun su ba da sanu za su duba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun to bayan wannan sai Allah ya ya tsarkake kansa da kansa yace to sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin buwaya da barin abin da suke sifantawa da shi ya yabi kansa za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai son yabo irin Allah dan haka ne ya yabi kansa da kansa la ahada ahabba ilayhi almadhu min Allah min ajli zalika madaha nafsa irin wannan Allah yake yaban kansa yace subhana rabbika sarki ya tabbata ga ubangijinka kuma a cikin wannan akwai nuna kulawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda ake tsarkake shi din nan ubangijinka ne naka ne naka ne ya rasulullah ubangijinka aiki ya tabbata a gare shi kuma shine ubangijin izza da yace inna innahum lahumul mansur kasa kace zaka je kai itirabi kace zaka je kace baka yadda ba ko zaka dauki plakat ka je ka ce kana zanga zanga baka gan shi ba ma ballanta na kace zaka je ka yi masa itirabi wa salamun alal mursalin kuma gaisuwar sallama akan manzanni can an ce salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin an ambace su to nan duk sai Allah ya hada su ga baki daya gaisuwar aminci ga dukkan manzanni dukkan manzannin Allah saboda abin da suka zo da shi na tsirar da al'umma daga duhu zuwa ga haske daga halaka zuwa ga tsira daga miyagun ɗabi'u zuwa ga kyawawan ɗabi'u daga camface-camface zuwa aƙida ingantacciya daga bautar wani Allah da rashin yanci ya zuwa ga ƴanci da bautar Allah shi shi kaɗai saboda wannan abin da suka zo Allah ya musu gaisuwar aminci daga kansa sannan ya ce walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talibai to kun ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ibnu ashur ya ce ya rufe surar da yin yabo a gare shi a kansa sannan da kuma yabo da gaisuwar aminci ga manzannin Allah wanda ta hanyar su ne aka san Allah aka san sarkin Allah sannan yi kuma ya yi godiya ya ambata mana yi godiya ga Allah saboda irin ni'imomin da Allah ya yi mana na shirya da nasara da ni'ima a duniya da lahira ka duba dai abin da muka karanta na ni'imomin da Allah ya yi wanda har Allah da kansa yake limithli haza al amilu saboda irin wannan dukkan masu aiki su je su aiki saboda hakika Allah ya yi kyakkyawan tanadi ga bayan sa mu'minin wannan an daga sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa in ya zauna a majalisi in ya zo tashi in aka gama majalisin yakan yi wannan wato yakan karanta waɗannan ayoyi guda uku subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a hadisin ba marfu'i bane amma mawqufi ne ga sayyidina ali radiyallahu anhu babu laifi shi yasa zaka ga waɗansu malamai suka hada ta tare da kafaratul majlis kafaratul majlis ita ce ta zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi sallam. daga gare shi cewa babu waɗansu mutane da suka zo wani majlisi, suka zauna a cikinsa sannan kafin da suka zo tashi suka yi wannan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nashadu an la ilaha na ant nastaghfiruka na tubu ila'i. sarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da godiya gare ka muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai muna neman gafararka muna tuba ya zuwa gare ka duk abin da ya faru a wannan majalisi na yasashen zance da kurakurai sai Allah maɗaukacin sarki ya mayar da shi kafara ya yafe musu haka zalika idan kuma addu'a ce ko karatun alkur'ani ko sallah idan mutum yayi sai ya zamanto wannan kalmomi kamar hatami ne wato abin da kai na addu'a ko na kyakkyawan aiki ya zamanto kamar a envelope aka sanya shi to abin da ake rufe envelope din da shi shine wannan kafaratul majlis din to kuma aka hada da abin da ya zo daga hadisin sayyidina ali sai a hada dubin ya zamanto an faɗi waɗannan kalmomi na yanda Allah madaukakin sarki ya yi shi da gaskiya to kun ji dai wannan sura suratul safat kun ji yanda suka kasa kuka kasa haƙura in alarama yana jan baki sai kun bi shi saboda yadda daɗin ta yake yanda take babu zancen cewa wannan ko waka ce ko hudu ba ko zube ko risala duk wani usulubi na larabci babu irinsa a inda wannan a inda alkur'ani ce in ka ji shi yanda yake tafiya sai ga wannan menene wannan ne to shine alkur'ani Allah ka ba mu albarkarsa Allah ka haska zukatanmu da haskensa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروق أنك سبود البركة مجلس القرآن wanda kake saukar da sakina a cikinsa mala'iku suke lullube shi kake ambaton wanda suke cikin wannan a wajen waɗanda suke wajenka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka jikin magabatanmu Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah sarkinmu Allah ka bashi lafiya da zaman lafiya Allah ka taimake shi kake taimako a kansa Allah ka yi masa shiri kake shiri mummuna a kansa Allah ka bashi nasara ka bayar da nasara a kansa Allah wato ka sanya albarka a cikin mulkinka Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka sa albarka a wannan gari namu Allah ka ba da kariya da zaman da zaman lafiya ga wannan gari namu akwai ƴan uwa wanda suka nemi mu musu addu'a akwai wata bayawar Allah wadda za a yi mata aiki a kafa gobe a ƙasar Misra muna roƙon Allah ka ba ta lafiya Allah ka sa a dace akwai ɗan uwa wanda shi ma ya je Misira har ya dawo kan neman magani muna roƙonka Allah ka inganta masa lafiyarsa ɗan uwan mu wanda suka yi mana wasiya muke ce musu addu'a akan Allah ya ba su lafiya a wannan majalisi muna roƙonka Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka ba su lafiya akwai yan uwa waɗanda suke neman addu'a akan waɗansu harkoki nasu na kasuwancin su muna roƙonka Allah ka ja musu bukatun su Allah ka ba Allah yan uwan mu na Palestine da suke fama da zalincin yahuda muna roƙonka Allah ka ba su nasara Allah ka za su rinjaye akan makiyansu su kuma waɗannan mabarnata muna roƙonka Allah ka yi mana maganin su Allah ka da kusar da kaifinsu. Allah ka watsa aniyar su Allah ka jefa ragani a cikin zukatan su wanda suke taimakon su Allah ka tabar da su Allah muna roƙonka waɗanda suka ɗauki makami a wannan ƙasa ta mu suke kawo ragani a garuruwan mu da hanyoyinmu, da kasuwannin mu muna roƙonka Allah ka yi mana maganin su Allah ka tsare wannan gari namu daga sharrin su sauran garuruwan musulmi da suke fama da sharrin su Allah yi musu maganin su Allah ka kawo ƙarshen wannan fitina a cikin wannan ƙasa ta mu Allah yi siyasar wannan al'umma Allah ka shirye su Allah ka shirye su zuwa ga abin da zai gyara wannan ƙasa Allah ka shirye su zuwa ga abin da zai sa su amana Allah ka kawar da su daga san zuciya da cin amana Allah ka shiryar da su zuwa ga abin da zai inganta rayuwar wannan al'umma Rabbana inna amanna فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سقيمة قلوبنا نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين